Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da yammacin wannan rana. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirinmu na rana yau Lahadi biyar ga watan Nuwamban shekarar biyu da fatan an wuni lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labaran. To Aisha ga kanin labaran. Yau Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka Antonio Blinken yana ran gadi a Turkiyya domin wata tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a isra'ila da gaza a cewar ma'aikatan harkokin wajen amurka dubban mutane a yankin arewa maso yammacin kasar nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya asabar a cikin tsananin sanyi bayan girgizar kasa ta kashe akalla mutane 157 kane ta lalata gidaje masu tarin yawa shugabar hukumar tarayyar turai ursula van der leyen ta ziyarci birnin kiev jiya asabar inda ta gana da shugaban ukraine volodymyr zelensky to kanin labaran kenan a babin rahotanni kuma za a ji cewa dakarun tsaron najeriya sun fitar da sanarwar cimma nasarori wanda masu ruwa da tsaki ke cewa kamata duk lokacin da za a yi hitarwa na sanarwar a nuna gudunmuwa da ake samu wurin cimma wayannan manufofi duk da yake irin wannan eh, dama da rundunar sojin najeriya take bayarwa yana da kyau to a can kasar ghana kuwa inda jam'iyya mai mulki ta gudanar da zaben fidda gwani ta tabbatar da cewa an zaɓi dr mahmudu bawumia a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a da 2024 to za a ji fashin baki a game da dalilan da suke haifar da durkushewar kuɗin naira a najeriya bayan nan kuma halima abdulrahu za ta shigo da shirin matasa a duniyar gizo kuma yau a shirin za a yi duba akan nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani musamman ma yadda ya shafi bunƙasa tattalin arzikin ƙasar sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makeri. Yau Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana ran gadi a Turkiyya domin tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a Isra'ila da Gaza a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Wata kafar labaran ƙasar Turkiyya Hadbertik ta rawaito kalaman shugaban Turkiyya ta Ibrahim Erdogan a jiya Asabar yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da falastino a matsayin ƙasa mai cin gashin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar ƙasarta kana birnin kudus ta gabas ya kasance babban birninta a jiya asabar blinken ya gana da shugabannin larabawa a amman a kasar jordan sun matsa mishi lamba akan tsagaita wuta nan da nan yayin da sojojin isra'ila suka kai hari akan wani matsugunin majalisar ɗinkin duniya da makaranta harin da ya kashe fararen hula yayin wata ganawa da takwarorin aikinsa na kasashen jordan saudi arabia hadaddiyar daular larabawa misra da kuma qatar a jiya asabar ministocin kasashen waje na masar da jordan sun yi kira ga tsagaita wuta cikin gaggawa batun da blinken ya ce ba shi da wani amfani sai dai ya ce yana ra'ayin dakatar da yakin domin fukewa da fararen hula daga gaza shi ma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce tsakaita wuta zai yiwu amma sai an saki dukkan isra'ilawa da ake garkuwa da su dubban mutane a yankin arewa maso yammacin kasar nepal mai tsaunuka sun kwana a waje a jiya asabar a cikin tsananin sanyi bayan da girgizan kasa ta kashe akalla mutane 157 kana ta lalata gidaje masu tarin yawa galibin gidaje a ƙauyukan gundumar jajikot sun ruguje ko kuma wasu ɓangarorin su sun lalace daga wannan girgizar ƙasa da ta faru a daren ranar juma'a ba zato ba tsammani yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace muna jira mu bisa gawarwakin 'yan ƙauyenmu amma yanzu haka muna ƙoƙarin kula da waɗanda suka jikata daga wannan girgiza in ji lal bahadur bika wani mazaunin ƙauyen ciuri yana nuni da wasu gawarwaki goma sha uku da aka musu sutura suna jiran biso gidaje da dama ne suka lalace a ƙauyen curi mutane na amfani da komai suka samu suna hada wurin bacci a cikin dare inda wasu ke amfani da robobi wasu kuma da tsummokarai domin jin dumi wasu da dama kuma sun gaza cire kayansu daga karkashin buraguzai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kashin labaran na farko kenan kafin baba ya dawo ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Yayin da shalkwatar rundunar tsaron Najeriya ta ce cikin mako ɗaya dakarun ƙasar sun cafke 'yan ta'adda kusan 200. Rundunar tsaron ta jaddada cewa za ta ƙara ɗaura ɗamara wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar. Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, ga wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce dakarun kasar za su ƙara jan ɗamara har sai sun kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da ke addabar sassa daban-daban na ƙasar. Wata sanarwa da daraktan cibiyar samar da bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, Manjo General Edward Buba ya aiko mana, ya ce a irin wannan ƙoƙarin nema aka cafke kimanin 'yan ta'adda guda 190 a sassa daban-daban na ƙasar nan, kana aka sheke karin wasu guda 67 a cikin mako ɗayan da ya gabata. General Edward Buba ya ce kimanin makamai 112 ne aka kwato daga hannun 'yan ta'addan da kuma karin harsasai guda 999 kuma dukkaninsu na a nau'o'i daban-daban ne wato manya matsakaita da kuma 'yan kankana. can a yankin Niger Delta sojojin Najeriya a cewar General Buba sun babbake haramtattun mai kimanin guda 96 da kuma jiragen ruwa guda 111 da ake satar danyen mai da su. dudu daidai a gaba daya general edward buba ya ce gurɓataccen mai da darajarsa ta kai kimanin zunzurutun kuɗi har naira miliyan 727 da 700 da miliyan 86 da 800 aka tseren ma gwamnatin najeriya masanin tsaro aya komodo ahmed tijjani babagamawa na bin diddigin wannan kai komo na dakarun kasar wannan labari ne mai kyau kwarai da gaske akan bayani da ita rundunar tsaro ta najeriya ta bayar a bisa nasir nasarori da dakarun tsaronmu suke samu na wa'annan 'yan ta'adda da kuma 'yan fasakauri na kwashe man Najeriya wannan ya nuna maka cewa abubuwa na ci gaba kuma ana samun nasarori a cikin wa'annan abubuwa. Sannan kuma a gaskiya muna da kwarin gwiwan cewa idan har aka ci gaba da wa'annan abubuwa to ina tabbatar maka da cewa Najeriya za ta zauna lafiya. Shugaban kamfanin tsaro na Beacon Intel Dr. Kabiru Adamu na mai cewar akwai bukatar sojojin suke amfani da mizanin yadda za a asasi hoɓɓasan da suke yi a halin yanzu. Wa kamata duk lokacin da za a yi hitarwa na sanarwar a nuna gudunmuwa da ake samu wurin cimma wayannan manufofin duk da yake irin wannan eh, dama da rundunar sojin najeriya take bayarwa yana da kyau kuma yana ba ma 'yan kasa su saurare su a ji abin da ake ciki to kamata yi a tabbatar da cewa an canza shi ta yadda in aka yi hizinar kai dan ƙasa za ka fahimci ga na cin ci gaba da ake samu ko rashin ci gaba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoto. Ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga ƙarashen labaran duniya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi allah wadai da abin da ta kira mummunan aiki na tilasta wa tsirarun yahudawa gudanar da jerin taruka da ba a saba gani ba na kin jinin isra'ila a birane biyar na ƙasar iran a ranar 30 ga watan oktoba a wani sako da aka aike wa murya amurka wani kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce gwamnatin biden tana sane da rahotanni cewa hukumomin iran suna tilasta wa shugabannin yahudawa da ke zaune iran da al'ummarsu su gudanar da zanga-zanga hotuna da bidiyoyi da kafafen labaran gwamnatin iran biyar suka buga kada murya amurka ta duba sun nuna ɗaruruwan yahudawan iran suna gangamin kin jinin isra'ila a tahiran birnin da ke ɗauke da babbar al'ummar yahudawa da wasu birane kamar shiraz isfahana yazd da kuma kermansha rahoton baya-baya da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar akan 'yancin addini da aka buga a cikin watan mayu ya nuna al'ummar yahudawa a tehran tana cewa akwai akalla yahudawa dubu tara a birnin a ƙarshe an kammala taron koli kan shirin kasuwanci tsakanin amurka da afirka aguwa shirin da aka fara shi tun cikin shekarar dubu biyu a afirka ta kudu da ke baiwa kasashen kudu da saharan afirka damar shigar da kayayyaki amurka ba tare da biyan kuɗin fito ba a ƙarƙashin aguwa an shigar da jumular kayayyaki zuwa amurka da ya kai dala miliyan dubu goma a shekarar dubu biyu da da biyu idan aka kwatanta da dala miliyan dubu shida da digo takwas a shekarar dubu biyu da da daya shugabannin afirka sun bukaci majalisar dokokin amurka ta sabunta shirin kasuwancin zuwa wasu shekaru goma nan gaba ko kuma sama da hakan kafin karewan shirin a cikin shekarar dubu biyu da da biyar. kafin wata ƙasar afirka ta samu cancantar shiga shirin aguwa sai ta kasance mai mutunta dokoki da oda da kuma kare haƙƙin dan adam Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai sauran rahotanninmu wannan karan zamu nufi Ghana. a jiya asabar ne jam'iyyar ghana mai mulki new patriotic party wato npp ta gudanar da zaben fidda gwani domin tantance dan takarar da takararta a zababban wato a babban zaben kasar da za a gudanar a shekara mai zuwa 2024 daga babban birnin kasar accra ga wakilin muryar amurka idris abdullah da ci gaban labarin These are the results. Candidate number one, Ken Ohin Ejapo. He had 71,996 mahmud baumia 118,210 tabbataccen sakamakon zaben kenan wanda mataimakin kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa dr sirbo kwiku ya sanar ya ce dr bamu ya samu ƙuri 118,210 wato kashi 61.47 cikin 100 yayin da ɗan takara mafi kusa da shi kennedy a japan ya samu ƙuri'u 71,996 wato kashi 37.41 ɗaya cikin ɗari. Dr. Afri Yakoto wanda ya zo na uku ya samu ƙuri'u dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da tara sai a Dainimo ya samu ƙuri'u ɗari bakwai da talatin da ɗaya. Don haka an zaɓi Dr. Mahmudu Bawumia a matsayin ɗan takarar jam'iyyar da zai tsaya takara a dubu biyu da ashirin da hudu. da yake jawabi ga dubban magoya baya bayan sauran abokan takararsa sun yi jawaban mu baya a gare shi a wajen wani gangami da aka shirya filin wasa na Accra domin kaddamar da shi a matsayin dan takarar jam'iyyar. Dr. Baumi ya ce an samu shakku kan nasarar da ya samu sakamakon zazzafar farfagandar da ake wa jam'iyyar NPP da ke cewa na kibilanci ne inda ya jaddada nasarar da ya samu cewa za ta kau da wannan farfagandar. Some analysts were skeptical about my chances, and others confidently dismissed the possibility of the NPP electing a candidate from the northern part of the country. Wasu manazarta sun nuna shakku kan samun dama ta. wasu kuma kai tsaye suka yi watsi da yiwuwar jam'iyyar npp za ta zaɓi ɗan takara daga yankin arewacin ƙasar nan a fili sun yi kuskuren fahimtar ra'ayin jam'iyyar ta mazan jiya da nufin ƙabilanci ko yanki ya ce ga maza da mata namu na zango da ke warwatse a yankuna goma sha takwas na ghana ina gaya muku cewa a cikin jam'iyyar npp za mu iya kaiwa sama ina gayyatar ku da ku kasance tare da mu a cikin wannan tafiya mai yiwuwa wasu magoya bayan jam'iyyar sun bayyana wa muryar amurka murnarsu musamman da ɗan takarar ya kasance musulmi kuma ɗan arewa alhaji abdulaziz haruna futa shine coordinator nasara wato mukamin da ke kula da al'amuran 'yan zango da arewacin ghana na jam'iyyar ya ce ina cikin masu jin daɗi sosai saboda mu na npp ga ba musulmi da ya taba zama flag bearer party yau allah ya sa dan mu musulmi dan zango dan arewa shi ke rike da tutar npp yau wala ina cikin masu jin daɗi yasa yanzu saboda yana musulmi ko dai ka saboda kana ganin ya iya da liver shi yasa kuke bayan shi al muslim awul muslim shi yasa na soma da shi in ba haka nan ba in da ka compense da waɗanda suka contest da shi har ma da John Mahama ya fi su duka ile ya san kan aiki kana ganin ya ja da John Mahama ya ci John Mahama ba ja ba ba John Mahama ma bai kusa da shi doctor shi dai ya sake gano ɔ oh, ba umiya dai shi dai deliver muna mu break wala without ba mu ya ba mu mu break alhamdulillah mun gode ma Allah shugaban kasa na na kufu ado a dan gajeren jawabin da yi ya bayyana kwarin gwiwarsa kan Dr. ya cewa zai iya hada kan jam'iyyar tare da taimakon sauran 'yan takarar uku domin samun nasara kan John Mahama na jam'iyyar NDC a zaben 2024 Idris abdullahi Bago sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana to an gaida Idris abdullahi farko rahotonmu na gaba zai mai da mu Najeriya. Tun ba yanzu ba dai darajar kudin Najeriya na Naira yake durkushewa. To amma shin me yasa lamarin ya yi muni a daidai wannan lokaci? Tambayar kenan da abokin aiki Haruna Shehu mararabar Jos ya yi da Dr. Abdulrahman Adamu Fantani masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Nile da ke Abuja. kudin najeriya ce gaba ta barbarewa ne na farko saboda waɗanda suke bukatan dola domin su fita kasashen waje su cinikayya su sayo kayayyaki ko kuma su fita kasashen waje su biya kudaden asibiti ko kuma su tura 'ya'yansu makarantu suna nan da yawa mu kuma hanyoyin da ake samun shi kuɗin kuma hanyoyin kalilan ne so abin da muke dubawa shi ne. from the accounting and economic point of view su ne akwai abin da muke demand and supply suwa suke da bukatar kudi sannan kuma a bakon suwa suke da bukatar kudi ana duba ta ya ake samun kudin so idan ka duba wannan abubuwa na farko da na fara magana which is demand and supply din masu bukatan dola din sun fi yawan waɗanda suke da dola din a ƙasa. Ina baka misali idan ka duba sai ka sai ka gano cewa mutane da yawa komi yanzu misali in na duba maybe ko in ka duba inda kake kana Amurka, amma yanzu mai sauraro idan ya duba inda yake maybe a falo yake maybe a ofis yake idan ka duba sama da kasa gabar da yamma za ka gane cewa duk abubuwan da kake gani yake kewaye da kai ba daga najeriya a kai ba idan ɗakinka akwai air conditioner za ka samu cewa wannan air conditioner din ba daga Najeriya aka yi ba maybe daga Japan idan kana da na'ura fridge maybe na ya ake fridge a ɗakin ka su ba san ya dan kira shi da hausa ba ka samu cewa daga japan aka yi idan ka duba carpet ɗinka sai kana magana cewa maybe daga turkey maybe ko daga iran aka yi shi haka idan ka duba labule sai ka cewa fito da shi aka yi in ka duba hatta tile sai ka ga daga turkey aka kawo that is abu daya sannan ko da motoci da muke tukawa sai ka samu cewa daga waje aka kawo su hatta man da kake sawa a mota din daga waje ake kawowa sannan tituna da kake bi kake za ka samu cewa nan muka karba daga china ko nan muka karba daga imf aka yi wannan tituna din so idan ka duba cewa komi na najeriya ya ta'allaka ne akan kasashen waje ko hatta abin da muke ci zan iya ce maka hatta sutura tufafi da muke sawa ka samu da kasan waje muke sawa socks slippers komi da ka sani we heavily rely a kasashen waje komi mu je mu kawo so wannan yan kasuwan da suke kawowa yanzu misali waɗanda suke shigo da mai to idan suka zo za su shigo da mai karka ɗauka cewa za su je gwamnati ne ba za su je babban banki su karɓa dola a'a saboda idan suka je babban banki za su iya samun dala amma kafin su samu dala ina mai tabbatar maka cewa sai ya ɗauke su wata biyu zuwa wata uku kafin su samu dala so a matsayin ka na dan kasuwa za ka zauna kenan har wata biyu wata uku sai an baka dala a farashi mai sauki ko sai gwamnati ta baka dala ka je ka sayo kaya dan kasuwa ba zai yi haka ba so wanda ya du za su dinga tafiya kasuwanni za su dinga zuwa abinda muke kira black market waɗanda suke sai da kaya wanda suke sai da farashi din ba a banki ba kenan so wannan yan black market din duk inda suke da dola wannan ya je ya saya wannan ya je ya saya wannan ya je so mai zuwa wanda zai je sai tiles zai je neman dala wanda zai je sai stro wanda zai je kawo clothing ko babu kayan sawa zai je neman dala wanda zai je kawo cooking oil man muke amfani da shi a abinci zai je kawo wanda zai shigo masana'antu wanda suke neman mai take muke kira raw material da za su yi amfani da shi su producing abin da suke so za su je neman dala to me kake tsammani To Dr. Abdulrahman Adamu Fantami kenan a wata hira da Haruna Shehu Mararabar Jos. Muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. yanzu agogonmu a nan washington dc na cewa karfe goma da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba social media duniyar matasa Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo cin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafafin na yanar gizo suna na Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Dalla a yayin da ake ci gaba da tafka muhawara akan tasirin taron dijital Najeriya akan tattalin arzikin kasar wanda ya wakana daga ranar 24 zuwa 26 ga watan Oktobar da ya gabata. Shirin na wannan makon ya duba nasarar da aka samu daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu a fannin fasahar zamani. Taron dijital Najeriya na wannan shekarar dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke cikin wani yanayi na matsin tattalin arziki kuma masu ilimi a fannin ke kara bazama da aiki a bangarori daban-daban musamman don taimakawa matasa matasa da suka fara kere-kere waɗanda ke neman tallafi ilimi kawo ƙarshen wasu matsaloli a duniya ko kuma dakila ƙalubalen da ke fuskantar kasuwancinsu da matsayinsu na masu basirar kirkire-kirkire abin da gwamnati ke yi ƙarƙashin hukumar bunƙasa tattalin arzikin fasahar zamani wato nifda wajen tallafa waɗanda suka fara kasuwanci a fannin kere-kere a ƙasar kasancewar taron dijital najeriya na wannan shekarar ya jawo hankulan dabban ƙwararru da mahalarta daga ciki da wajen ƙasar don ƙara ƙarfin tattalin tattalin arziki a fannin zamu mu sada ku da shugaban hukumar nidda malam kashifa inuwa abdullahi wanda zai fara da shimfiɗa kan taron na wannan shekara barkanmu da wannan lokaci na gode da wannan dama da aka bani na yi bayani kan abubuwan da muka yi na digital nigeria conference so taron da aka yi dai last year masana harkokin fasahar zamani daga nigeria 'yan nigeria da suke zama a kasashen waje har ma da na kasashen wajen sun zo da yawa aka zauna aka tattauna menene yake faruwa a duniya na harkar fasahar zamani wanda najeriya ya kamata a ce ta zama ta mori wannan abubuwa daya daga cikin abubuwan da aka yi agreeing a yi last year shine a yi blockchain policy so cikin ikon allah farkon shekarar nan muka samu muka kammala wannan policy din na blockchain technology wanda hakan ya jawo irin kamar har kangi na amfani da shi da babban banki ya sa shi ma yanzu an ɗauke mutanen da suke harkar cryptocurrency yanzu ba wani takura sannan kuma bayan haka technology din ya wuce kawai harkar crypto kudin yanar gizo ana amfani da shi a gurare daban so kuma cikin haka wannan shekarar da aka zo saboda samun nasara da aka yi na shekara da ta gabata za ki ga a wannan shekara mutanen da muka samu da suka zo daga kasashen waje sun malinka wanda suka zo waccan shekarar da ta wuce wannan shekarar ma mun samu mutane daga amurka birtaniya kanada turai china india da pakistan har da su malaysia duk sun zo kuma duk sun zo ne domin su ga irin ci gaban da aka samu a najeriya da kuma talent basirar kirkire-kirkire. Ya taron nan ke tasiri ga samun ƙarin kuɗaɗen shiga daga fannin naku ga Najeriya. Matasa masu basirar kirkire-kirkire da yawa sun zo sun baje kolin kirkirowa fasaha zamanin su da suka yi. So wa'annan mutane da suka zo daga waje sun dudduba sun gani. Wannan shi zai sa su zo su sa hannun jari a ciki sannan kuma mutanen mu su sami alaka da su in kana so ka je kasashen su kai wani abu shi ma zai sa a yi. A kulle alaka da zai kai ga a cimma yarjejeniya na kasuwanci yawwa. So an samu wannan abin da yawa na ga mutane da yawa da suka zo daga kasashen ƙetare sun zauna da mutanen mu masu fasaha a Najeriya an yi wannan tattaunawa. Kuma bayan haka akwai kasashen Afirka da suka ga abin da ake yi su ma sun taso tun daga ƙasarsu sun zo a kan su game ake yi don su ma su je su yi a ƙasarsu to yin hakan zai taimaka mana wai kawo harkar kasuwanci tsakanin ƙasashenmu na afirka ba saboda yawanci yanzu kika duba mun fi alaƙa da ƙasashen turai akan harkar technology akan makotanmu na ƙasashen afirka to amma aka samu wannan dankon zumuncin aka bunƙasa afirka nashiya ce mai albarka muna da matasa masu basira hakan zai taimaka a ƙarfafa musu abubuwan da suke To, yi mana ƙarin bayani akan ƙudurin shugaban Najeriya wanda ya yi sanadiyar fitar da taswira na cimma nasara a fannin ga ma'aikatar ku. Tun dai shekara hudu da suka wuce a kowace shekara in kika tattara duka kudaden shiga da suke zuwa Afirka. Kusan kashi talatin Najeriya yake zuwa. Shekarar da ta wuce ma haka ne. So wannan shekarar ma daga abin da yake faruwa za mu samu wannan kashi talatin ko ma ya wuce haka. So a shekarar da ta wuce ce najeriya an sami kusan dala amurka biliyan ɗaya da dugu biyu so yanzu shi shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya bewa ministry ɗinmu wani mandat na yanda za su zo su bunƙasa harkar tattalin arziki ta amfani da fasahar zamani so shi ma ministanmu dr bosun tijjani ya fitar da wani taswira wanda zai taimaka a cimma wannan aiki da shi mai girma shugaban kasa ya baya a wannan taswira da ya fitar tana da ginshikai guda biyar ginshiki na farko shine ake kira knowledge wato ilimi gabaki da a kasan ilimi akwai ayyuka guda uku da rami na farko akwai abin da muke kira 3 million tech talent wato 3mtt wanda an buɗe wani yanar gizo-gizo akan duka mutane masu sha'awa su zo su yi applying muna so za mu yi wa mutane miliyan uku horaswa na musamman akan harkar fasahar zamani. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan zamu da aya a cikin shirin na wannan lokaci idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban bayani akan sauragen shakan taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don cimma ƙudurin bunƙasa fannin na shugaban Najeriya Bola Tinubu yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ne Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. Yawar kayan ba ta nan ba ta sake ba ne. madalla an gaida halima abdurrauf yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana ta email. a yau za mu bude taskar sakonninmu da sakon Sama'ila Anas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar niger Ya ce VOA Hausa ina jinjinar ban girma ga dubban mutane da suka fito yin zanga-zangar nuna goyon bayan Falistinawa a birnin Washington DC a kusa da fadar shugaban kasar Amurka. Ya kamata kasar Isra'ila da ƙawayenta sun sauko daga kujerar naki da suke kai ganin wannan rikici babu abin da zai haifar face kara ta'azzarar rikicin. Sai saƙon haɗin gwiwa na Aisha aisha matar usaini dangote karasuwa tare da maryam babagana alhaji nuciya watakal da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi jau suka ce zancen da shugaba tinubu ya na cewa idan ministoci ba su yi aikin da ya dace ba zai sallame su daga aiki hakan ya yi daidai domin wallahi mafi yawan ma'aikatan gwamnatin zaman dumama kujeru kawai suke yi a ofis ba wani abu ba don haka mun yi lale marhabin da wannan zancen domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama sakon salihu isa fanna karamar hukumar dandi kamba jihar kebbin najeriya ne na karshe a yau ya ce voa hausa muna fatar maido wa najeriya dalar amurka biliyan 150 da ke da alaƙa da lokacin mulkin sani abacha da ƙasar faransa za ta yi muna fatar babu lauje cikin naɗi ganin cewa ruwa baya tsani banza to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Madalla to kafin mu karkare shirin ga labarai a takaice. shi a takaice a yau lahadi sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken yana ran gadi a turkiya domin wata tattaunawa akan muhimmancin kare fararen hula a isra'ila da gaza a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka wata kafar labaran turkiya ta habertech ta rawaito kalaman shugaban turkiya rajib tayyip erdogan a jiya asabar yana mai cewa muna so mu ga zaman lafiya a yankin ta hanyar tabbatar da falasɗinu a matsayin ƙasa mai 'yancin kai wanda ya dace da shirin shekara 1967 da mallakar ƙasanta kana birnin kudus ta gabas ya kasance babban birninta mutane da dama a yankin arewa maso yammacin ƙasar nepal mai tsaunuka sun kwana waje a jiya asabar a cikin tsananin sanyi bayan da girgizar ƙasa ta hallaka akalla mutane 157 kana ta lalata gidaje masu tarin yawa galibin gidaje a ƙauyukan gundumar judge court sun ruguje ko kuma wasu ɓangarorinsu sun lalace daga wannan girgizar ƙasa wadda ta faru a daren ranar juma'a ba zato ba tsammani yayin da wasu gine-ginen zamani a cikin birnin suka lalace masu sauraro baki ɗaya a nan ne kuma za mu karkar shirin namu na yanzu sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya ne jar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana da gmt a sake jinmu da shirin mu na dare yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da kuma wanda ya kula mana da na'ura justin ni aisha mu'azu nake muku fatar a ƙara sauni lafiya ma'asala. wannan sabuwar tasha ce a